Sashen Hausa studio Kalangu karfe 5 da minti 30 masu sauraro da fatan kun wuni lafiya ga kanun labarun maraicen yau Alhamis 18 ga watan Abril 2019. Fiye da miliyan bakwai na kuɗin sefa uwayen ɗalibai da aka kama a yayin zanga-zangar da ta wakana ranar Talata tara ga watan abril a nan Yame suka biya kambacin biyan haƙi. Rishin rattaba hannu ga yarjejeniyar tsarin kundin ma'aikatan kafofin labaru na ɗaya daga dalilan komawar baya a ƙasar niger yanzu a cikin ƙasashe 180 niger na kan jeri na 66 bisa ga jerin da reporter Sans Frontier ya yi da aka wallafa yau. A shafin rahoton musamman na yau magajin garin Falmai zai bayani bisa ga hanyoyin da aka girka ga kokowar murkushe rashin aiki da kuma zaman kashe wando. Masu raro gungu Muhammad Dantani ke muku sallama yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Wayan ɗalibai da aka kama a yayin zanga-zangar ranar talata tara ga watan Afril a nan yamme a ranar yau sun biya miliyan bakwai da shika ɗari uku da ishirin da biyar na sefa kwatankwacin kiyasin wato ɓannar da aka afka a faɗar babban alkalin ƙasa na kotun birnin yamme zuwa ranar yau ba wani ɗalibi da ke kame ya kuma sa kira ga ƙungiyar ɗaliban na su biya kason da ya yi saura ga bayanin da samna shebu ya yi. wanda muka ba da bayani bisa ga lahin da aka musu mun samu kimanin wajen miliyan shida da jika ɗari bakwai ɓarnar da aka yi musu kamar misalin da muka yi akwai wanda suka zo suka gwadi motocinsu ne ko ko kayan abun hawan su ne da aka ɓarna da aka yi mashi nan duka duka dai mai jimilla ya tashi wajen miliyan bakwai da jika ɗari da ishirin da biyar uwayen ɗiya duka duka jimilla abin da suka biya shine tashi miliyan bakwai da jika ɗari uku da jika ishirin da biyar cikinsu in kuka yi lissafi akwai sauran misali jika ɗari uku jika ɗari uku kin nan ina kira ga ƙungiyar ɗan lakwal wanda suka ja wannan hita su zo su ba da wannan kuɗi a samu a biya mutane hakin su a halin yau duka kowane yaro an ba da shi ga hannu uwan shi duk yaran babu yaro ko guda wanda an nan ga hannu bari mu isa yankin adar kes goma sha takwas na kishin gilla bakwai na fyaɗe da tara na gagarumar sata ta jimilce wato kes 35 kenan da ake wa shari'a daga bakin somawar wanga satin a birnin tawa kotun ɗaukaka kara da na wato zaina da kwanaki goma sha biyu na zartar da wannan kes din wakilinmu idrisa adamu ya yi wa shugaban kotun shari'a na tawa haruna ibrahim tambaya sai ya ce duka abin da ya shahi kisan kai wani haɗe wani kisan gilla wani kashe mutum da kuma sata wadda ta zamanto gagaruma akwai kuma na kashe jinjirai kes ya kai 35 wajen latti da wannan sayar ta fuskanta ka san akwai abubuwa da yawa na ɗaya kahin a samu ta ce duka abin da yake ciki akwai wahala in kama akwai ka gani mutane da yawa waɗanda ya kamata a tunguma da laihi ko kuma shaidu waɗanda ya kamata a yi musu tambayoyi kamar yanzu nan an yi abu na a tawa sai ka ji an ce shaida yana wani gigimi to ka gani tan aiwa kuma shaidan nan mai mahimmancin eh, shaida ne ya zamanto shi wanda za a yi shari'a yake son dole sai an saurari wannan shaidan nashi to doka ta bashi wannan yancin ya ce haka wata goma sha takwas da farin aka ba juju ya kare in bai kare ba za ya ɗauki kuma umarni ne ya kara sa mutumin nan ya ci gaba da zama kaso har shekara guda to wannan idan yayi. ya kai wannan wata talatin ko bai kare ba dole yake sakin shi a wani banni kuma wato jagorori da mataimakan nasu na jama'in kasar Nijar daga yanzu bisa kudirin da majalisar ministoci za ta ɗauka ne za a naɗa su kamar yadda gwamnati ya bukaci hakan kuri'a 135 suka amince 28 suka yi watsi da bukatar biyu suka juya baya ga wato saka su yau da sahe ne a nan wato majalisar kasa aka yi wannan suka kuma amince da wannan bukatar da gwamnati ya gabatar a gaban majalisar sauye-sauyen da ya haddasa yajin aikin malaman bada karatu na jami'o'i yau wata biyu ke ga inda suka sa murya ma ga wato 'yan majalisar kar su goyi bayan gwamnati sandikar malaman bada karatun tushe na jihar tawa da na wato na da niyyar tsunduma yajin aiki dangance da rishin samun amsar da suka kai ga wata kara sai kuma Eh, biyo bayan wannan wato sa hannu ne da wasu mata malumai aka masu ranar ɗaya ga watan abril da uwayen wasu ɗalibai suka aiwata a birnin wato tawaɗin a fasarar bayanin da babban sakataren sandikar kadiri adilo yama abdullahi ke ga. Akwai wasu abokan aikin mu mata da wasu iyayenmu suka buga ba kan ka'ida ba, domin akwai ayar doka mai lamba 169 ta kundin shari'a da ta kare duk wani ma'aikaci a cikin aikinsa. Sannan akwai aya mai lamba 170 da ta zo da karin bayani, inda ta kayyade hukuncin da ya kamata a yi wa wanda aikata wannan laifi, wato zaman kaso na watanni uku zuwa shida da tarar jika goma zuwa jika ɗari. Da aka kai batun a masharanta sai aka shingine shi. A cikin takardar yajin mu mun yi na na'am da haka amma abin da muka yi Allah wadai da shi shine shirudin hukumomi ba tare da wani karin bayani ba dangane da wannan lamari saboda haka ne ma muka ajiye wannan takardar yajin aiki domin kowa ya san da abin ya yi mana ciwo kuma mutuncin malamin makaranta ne aka taba kenan ya kamata a ji mu Jerin ƙasashe na baya-bayan nan bisa ga 'yancin kabofin labaru a duniya da reporter San Frontier RSF ke fitarwa yau 18 ga watan Abril aka wallafa shi. Niger ta ja baya da maki uku tana kan jeri na 66 cikin kasashe 180 da aka jera. Shugaban zauren gidan 'yan jarida na Niger Ibrahim Haruna ya yi tsokaci a kai gafirarsa da Musa Hassan. Mutuna a baya Niger ta ɗan yunkura a cikin jerin kasashe na RSF bisa ga ci gaban da aka samu a lokacin, amma sannu a hankali wasu dalilai sun kawo Niger ja da baya. Kuma a yau jerin kasashe ya tunatar da matsala ta zaɓuɓɓukan baya-baya, ya kuma tunatar da mu da abin da ya faru na ja da baya game da rufe wasu kafafen watsa labarai bisa umarnin ma'aikatar haraji har kuma da halin da wasu 'yan jaridar Niger suke ciki, amma kuma akwai su dalilai dalilai da za a rike su ne misalin matsalar tallace-tallace da kuma rashin sanya hannu kan yarjejeniyar aiki idan jerin kasashe na rsf ya taɓa waɗannan batutuwa ba banza ba domin wannan yarjejeniya ita za ta ba da damar ɗaukar nauyin ɗan jarida da kuma sanya ɗan jarida cikin yanayi mai kyau na aiki da rayuwa. kan tunasarwa dai wato a shekara ta 2015 jeri na 47 ne Nijar ta zo a shekara 2016 ta zo 52 a shekara ta 2017 ta zo ta 61 bara kuma ta zo ta 63. A nan Yame yau da sahe tawagar jagorancin musamman na birnin Yame ta saka usul ɗin gasar anguwa da tafi tsafta wadda ta jibinci kwamiti 120 da 120 domin girka tsaftar daraktan kula da tsafta ta wato gyaran gari na da'irar yame saidu ya kayyaba ya bayyana ma maryama jallo manufar wannan tsari Il y a 120 comités de salubrité et chaque kwamitin tsafta 120 ke akwai kowane kwamiti zai sami burwata goma arato goma pelu goma tsintsiya goma bursu goma da kuma mask goma daga nan an kaddamar da kwambala domin samun anguwa mafi tsafta a ranar lahadi ta farkon kowane wata za a gudanar da ayyukan shara da sunan nyame nyala albarkacin wannan rana za a kimanta ayyukan da unguwanni suka gudanar tare da tantance anguwa mafi tsafta tare da kwamitin tsaftar akwai masu kula da tsaftar waɗanda za su haka waɗannan ayyuka su aikinsu share hanyoyi za su kuma gaya wa al'umma abin da ya kamata a yi da wanda bai kamata a yi ba aikinsu shine waye kan jama'a don gani da sharuɗan tsafta da wasu ɗabi'u da ba su dace ba a kowace shirya ta mai za a samar da jami'ai sha takwas masu kula da wannan lamari. a gaida asumana shine da fasara. Shugaban ƙasar Nijar ya gamsu da ci gaban ayyukan da ke gudana a yinin jirgi na Yame bayan ziyarar da ya yi a jiya a faɗar majalar Lusahel ta ƙasar Nijar Isu Mamadu ya bayyana cewa Sannana ta, na gamsu sosai da yanda ayyukan ke tafiya wa'anda za su kammala a daidai wa'adin da kamfanin turkiya su ma ya ɗau alkawali a ranar 11 ga watan juni 2019 zartar da wannan aiki ya buɗawa matasa 500,000 samun aiki saboda haka ina jinjina ma kamfanin su ma ganin cika alkawulan jarjejeniyar dangance da ayyukan hilin jirgi a faɗar majalar guda shugaban isu mamadu ya ƙara da cewa an ƙarfafa buɗin hilin jirgi da wani balbali da zai karbi kimanin jirage 60. Sana'ar yankar hannu abu ne da ake gani a cikin hanyoyin birnin Yame, samari matasa ke yin sa kuma suna cin moriyarsa inda sukan samu 300 zuwa 500 kowace sahiya a cewar tsaye busidi mai yankar akaifa rahilatu sumana ta gamu da shi sun kuma firanta a sumana shi na dauke da sharfin rahoton yana zufa a cikin rana mai zafi sosai sizo a hannunsa tsaye busidi mai shekaru goma sha bakwai na yawa cikin hanyoyin yamai domin yanka akaifa ga masu bukata a cikin wani dan karamin akwatinsa akwai sizo biyu iri daban dan karamin bidon ruwan sabuni da wani na alkol sannan da wasu ragga da samarin ke amfani da su wajen gyaran akaifa na hannu da kuma na kafa kasancewar ya san da wannan aiki na bukatar kwarewa matashin ya ce ya dauki matakan da suka dace domin kaucewa yada cututtuka. Ya kuma sai siyasa sa susu a shaharwan ya an sha ruwan ya an karkari sai a sa almakashi sai a kaci da baya sai a zuba alkwal to in mun ka kara aikin mu muna iya zuwa mu da hawasu tsayabu wanda ya so da gatawa a gabasin yamai dala goma yake karba a gyaran hannuwa haka ma a gyaran kafafuwa wato dala ashirin a hannuwa da kuma kafafuwa biyu baki daya wannan sana'ar na bashi damar biyan bukatunsa kamar yadda ya bayyana kanan baban koya min wannan aikin shekara biyu yana tare shi a kana iya samun ɗari biyar ko ɗari uku waɗanga kuɗi idan mun kasa buka muna zuwa wanka kuma mu bayan gari mu ci abinci muna yan saura mu hito aiki inda muna ta nan muna yan kuma gida yan ka gama aikin guna ana yan kuma bisa ga wanga aiki duk da yake wasu sun dauke ta tamkar karamar sana'a yankan akaifa na biyan bukatun waɗanda ke ganin zuwa salon akwai tsada da kuma bata lokaci studio kalangu a gaya tare da radio fara'a lamba 93.3 zangon fm a tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a ballai Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Talangu ta yanin Niger. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Kokowa da zaman kashe wando da rishin aiki ga matasa ta hanyar girka cooperative da kuma wayar da kai su ne kalubalen da mahukuntan kwamin ɗin falmai suka sa gaba a cikin jihar doso musa yunusa ya yi wa muktar hamadu ƙarin bayani asumani shina da mamman ada ɗauke da fassara a falmai an wayar da kan matasa aka kuma tsara su domin su taimakawa al'umma magajin garin karamar hukumar falmai ɗin ya yi bayani kan yadda tsarin ya kasance ina tabbatar muku da cewa a nan muna da matasa da suka tsaru da farko mun yi irin gadi a ƙauyuka mun tambaye su baya ga batutuwa daban-daban da za mu tattaunawa game da matasa mun ce ku haɗa kanku cikin ƙungiya ku yi takardar pv ɗinku ku kafa biro ku rubuta waɗannan ƙungiyoyi kawo mana wannan takarda daga bisani ta hanyar rediyon karkara za mu tambayi waɗannan biro-biro da su zo mere mu yi musu bayani kan dukkan hanyoyi menene waɗannan ƙungiyoyi za su yi me ake jira daga waɗannan ƙungiyoyi wace rawa ce matashi zai taka ɓangaren ƙauye wannan ƙungiyar ta matasa matasa tana zama mai hulɗa da mai gari. Waɗannan matasa suna taimakawa mai gari a cikin ayyukan yau da kullum. A ɓangaren gunduma mun kafa ƙungiyar matasa kuma ina mai shirya muku da cewa a ɓangaren dukkan waɗannan ƙauyuka ya kasance tsafta ko batun shaye-shaye. Waɗannan matasa suna taimakawa hukumomin gida. A wasu yankuna akwai wani tsari na nuna wa matasa hanyoyin da ya kamata su bi. Ko kuna da niyyar girka irin wannan tsari a nan karamar hukumar karkarar Falmai? kawai. Eh, Farko tsari ne kuma wata kwaranga ce a hali yanzu kungiyar gunduma muna hulɗa da ƙungiyoyi kamar su Cooperation Luxembourgeoise da Cooperation Suisse ta hanyar Swiss Contact. Muna da matasa da muka horar, muna da masu horarwa kamar a fannin kimiyya, gyaran injuna kitso yin burodi, muna ɗaukar matasa da ke son aiki masu hankali da natsuwa, muna rijistan su kuma mu tura su wajen waɗannan malamai a tsawon wata hudu a basu horo muna ba su kuma ɗan jari domin su fara aikin su muna tada su kuma kuna ganin kamar abokan hulɗa sun ɗauki nauyin waɗannan matasa suna sanin cewa ana mai da hankali kan su sosai nan gaba za mu yin rajistan duka masu zaman kashe wando za mu haɗuwa da su za mu yi musu bayani menene mai zaman kashe wando za mu rubuta dukkan marasa aikin yi kuma za mu ba su kati. masauraro abin da ya sauka kenan to amma kuma bayan kun sha labaru da harshen zabarmanci da faransanci akwai batun hanin ba da darussa na tallafawa da ake biya a cikin makarantun boko na niger manufa da kuma mutunta matakin ma'udin muhawara musamman kenan na studio Kalangu a maraicen yau wanda Alasan Kuzi Muhammadu zai jagoranta a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu ni na ku dan badan da Arlit malaman Mangungu ke muku sallama a saurara lafiya.